Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Litini 12 wato 22 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Masu hare Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yanzu haka yana Nairobi na kasar Kenya shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce harin kunar bakin wake da wani saurayi ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya hallaka mutane 51 ba mamaki idan aka samu barkewar kwayar cutar zika na amurka in ji wani masani harkokin kiwon lafiya to labaran kenan da alamar a najeriya an fara shawo kan matsalar 'yan gudun hijira amma da sauran rana ga suna da ko zai sa To ko me yasa wani tsoho kuma da ɗan kasuwa shiga ajin koyar da kasuwanci ma 'yan gudun hijira? ko shekara da rika yi ma karuwa muke nema yi kasuwan inda za a yi na zamani dabban na dada kuma kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. tare da sallama sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana nairobi na kasar kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas kana zai yada zango a kasar sudan ta kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar bata sake aukawa cikin wani yakin basasa ba sai dai kuma sai dai kuma keri zai tattauna da shugaban kasar ta kenya uhuru kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar ƙasar sudan ta kudu afkawa cikin wani sabon rikici mutanen ƙasar sudan ta kudu dai sun jima suna cikin halin wayo na allah kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje shaidawa manema labarai rashin kwanciyar hankali a ƙasar ta sudan ta kudu ya haifar da miliyoyin jama'a hasarar matsugunnin su kana aikin jin kai ya zame wani babban alƙaƙai wanda hatta ƙasashen duniya ma sun rasa yadda za su bullo wannan al'amari kasar sudan ta kudu ta jima cikin halin zama ɗarɗar tun daga lokacin da suka samu 'yancin kai daga kasar sudan a cikin shekarar 2011 tun daga wannan lokaci ne rikici ya barke wanda ya kai ga kasar ga yakin basasa hawa kuma kiri shida da sauran ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas sun shirya tattaunawa a kan batun kasar somaliya wadda take hasashen ganin ta gudanar da zaben 'yan majalisar kasa da ma na shugaban kasa wanda hakan ka iya kawo mu zaman lafiya har ila yau a cikin wannan satin ne keri zai ziyarci najeriya inda zai tattauna da shugaban kasar wadda 'yan ta'addan boko haram ta kashe sama da mutane dubu ashirin tun daga shekarar dubu da tara shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ce harin kunar bakin waken da wani yaro ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya halaka mutane 51 kana wasu da dama suka samu munanan raunuka erdogan ya yi maganar ce ranar asabar ya ce bayanan farko sun nuna cewa ɗan harin unar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru 12 zuwa 14 ba ya ce ga dukkan alamu kungiyar isis ce ta kai wannan harin na birnin gaziantep da ke kusa da bakin iyakar syria a cikin jawabin erdogan na farko ya ce ƙungiyar isis ba ta da bambanci da na kurdawa wanda ita ce ta pkk da kuma mabiya shehin malamin nan da ke zaune a nan amurka fetur lagulen, wanda shugaba erdogan ya ce yana da hannu dumu-dumu wajen yunkurin kai masa wato yi masa juyin mulki a cikin watan da ya gabata a cikin saƙon erdogan ya ce abin da muke son mu faɗa ma mai wasu masu kai mana harin shine ba za su yi nasara ba fadar white house ta shugaban amurka ta yi allah wade da wannan harin wanda aka kai a birnin na gaziantep ta ce masu wannan mummunar ɗabi'ar sun rasa inda za su kai harin ma har sai da suka kai wurin bikin aure a cikin sanarwar da aka fitar daga fadar ta white house an ce mataimakin shugaban kasar amurka joe biden zai ziyarci kasar turkiya domin jaddadawa kasar aniyar amurka ta yin aiki da ita domin yaƙi da ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ba mamaki idan aka samu barkewar kwayan cutar zika na amurka har na tsawon shekaru biyu musamman a jihohin da ke gabar ruwa kamar yadda wani masanin kiwon lafiya yake cewa dr anton fauci masanin harkokin kiwon lafiya ya shaidawa gidan talabijin na abc a ranar asabar cewa ba zai yi mamaki ba idan aka samu bazuwar kwayan wannan cuta a texas da louisiana musamman ma da yake an samu ambaliya a louisiana din dr fauci wanda shine shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan da ke yaduwa ya ce ya yi amannan cewa yankin da ke gabar teku na iya samun bazuwar kwayan wannan cutar domin irin yanayin da wannan sauran ke rayuwa kenan kuma suna da tarihin mutanen da suka yi tafiye-tafiye zuwa yankin da wannan cutar take ya ce akwai bukatar amurka ta kwana cikin shiri ko da aka samu barkewar ƙwayar cutar sai dai kuma ya ce ba tabbas saboda abin da ya kira hali ko yanayin kasar ta amurka ya ce watakila idan aka yi sa'a aka ɗauki matakin da zai iya dakile bazuwarta to ba za a iya samun cutar ba sai kuma a waje ɗaya cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta gargaɗi mata da su guji zuwa bakin teku irin na miami florida da yankin na na winewood da ke makwabtaka da miami domin ko an samu bullar wata kwayar cuta da ake tuma na zika ne a cikin satin ta gabata shi dai wannan kwayar cutar ita dai wannan kwayar cutar wadda sauro ke haddasawa ta bazu zuwa yankin latin amurka da ma wasu sassan caribbean sai kuma 'yan kwanakin nan take neman ta kunno kai a amurka ita dai wannan kwayar cutar ta zika ba ta faye nunawa ga jikin wanda ya kamu da ita ba sai dai tana jefa mata masu juna biyu cikin matsanancin hali abinda har yake sawa ana haihuwan jariri da matsalar kwakwalwa dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump yanzu yana biye da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton cikin tsirarin al'ummomi inda take da matukar goyon baya wato amurka baƙaƙen fata da kuma 'yan ƙabilar hispaniyawa trump wanda hamshakin mai kuɗi ne wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar neman wani mukami musamman ma siyasance ya shaidawa taron magoya bayansa a jihar bijini ranar asabar cewa ya lura akwai buƙatar jama'iyyar republican ta yi wani abu domin inganta rayuwar amurkawa baƙaƙen fata ya ce a tarihin jama'iyyar ta republican inda ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar amurka ƙarƙashin jama'iyyar abraham lincoln ya 'yantar da bayi a cikin shekarar 1800 yanzu ma yana fatan ganin tarihi zai maimaita kansa inda jama'iyyar za ta zama tamkar gida ga baƙaƙen fata amurkawa tun da farko sai da trump ya gana da hispaniyawa a birnin new york masu baiwa tawagar kamfe ɗinsa shawara kuma kamar yadda waɗanda suka halarci taron suka yi bayani suka ce ya ce masu yana sanya samar da yanayin da zai tabbatar da adana sunayen 'yanci rani har su miliyan goma sha ɗaya daga ƙasar mexico da wasu sassan amurka ta tsakiya shugaban amurka barack obama ya kammala hutunsa a jiya lahadi kuma yanzu haka ya dawo nan washington dc domin shirya tafiya ƙasar china cikin watan gobe idan allah ya kai mu da kuma laos na ƙasar japan haka kuma zai wa hillary clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin ta zame a matsayin wadda za ta gaje shi obama ya kwashe kwanaki goma sha shida da matarsa da kuma 'ya'yansu maliya da shasha a gabar tekun atlantika da ke cikin jihar massachusetts wanda dama nan ne wurin yawon hutawa na masu hannu da shunin amurkawa shugaba obama ya wata ya ainu a wannan wurin domin ya yi wasan golf yadda yake so kuma ya shakata shi da iyalansa da mayanwa da abokan arziki gobe talata ne ake sa ran shugaban ya ziyarci jihar louisiana inda ambaliyar ruwa ya yi wa banna har mutane goma sha uku suka mutu kana dubban mutane suka rasa mahallinsu dan takarar shugaban ƙasar amurka donald trump ya ziyarci wannan wuri a ranar juma'a da ta gabata domin jajantawa mutane da wannan bala'in ya rutsa da su yayin da shugaban obama wasu ke jin cewa bai yi abin da ya dace ba wannan ya sa wasu ke sukan lamirinsa musamman ma da ya dakatar da hutunsa domin ya kai ziyara wannan wurin wato a jihar da suka shiga wannan mawuyacin hali gwamnan jihar louisiana din john bell edward ya faɗa jiya a lahadi cewa ofishinsa ne ya shawarci shugaba obama da ya dakatar da zuwansa har sai ambaliyan ya ragu ainihin kasar brazil wadda ta ɗauki bakuncin gasar olympic da ma sauran ƙasashen duniya da suka halarci gasar ta tsawon kwanaki 16 suna kan ban kwana da wannan wasan wasan wanda ya kunshi abubuwan birgewa da na ban haushi wani sa'in waɗanda abubuwan kan saba ma wani sa'in da manufar gasar dubun dubatan 'yan kallo ne da yawan wato suka jure ma yawan iska da kura domin kaiwa wato domin kawai su kashe kwarkwatan ido suka yi da fifi a wajen rufe gasar wanda aka yi a filin wasan americana labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda ba a rasa sani ba kwanan nan wato kwanan baya kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta kururuwa kan yiwuwar a ga mace-mace daga labaitar mutane musamman ma yara ƙanana a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassan arewa maso gabashin najeriya matuka al'amarin da ya tayar da hankali a duniya baki ɗaya to amma yanzu rahotanni na nuna cewa ta fi fara canza zane hassan mai na kaina gare ka biyo bayan hoɓɓasa da cibiyar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ma hukumomi a najeriya suka yi yanzu an samu raguwar mace-mace tsakanin ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya a baya dai majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewar kimanin yara ƙanana dubu ɗari biyar ne ka iya rasa rayuwarsu sakamakon karancin abinci mai gina jiki hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef na tunkarar wannan matsala gadan-gadan kuma na tambayi jagoran aikace-aikace na unicef ɗin dr akin kaljim ko ina aka kwana muna mai da hankali sosai akan kanan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar baicin an ware su muna gudanar da gwaje-gwaje a kansu da sanin waɗanda ke fama da cutar yunwa da kuma waɗanda ba sa fama da wannan matsala masu cutar yunwa muna ba su tallafin abinci lafiyayye mai gina jiki yayin da waɗanda ba sa fama da wannan matsala kuma muke ba su abinci kai tsaye da gidan sauro da sabulu da sauran kayayyaki duk muna rarraba musu kwamitin shugaban najeriya kan farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya ya ce yanzu kam ba a fuskantar wata babbar barazana alhaji tijjani musa tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin akwai sauki a yanzu yadda ake shawo kan wannan matsalar saboda wannan kwamiti ta shugaban kasa wanda general ty danjuma yake shugabanta ta fito da tsare-tsare na shan gaban wannan matsala da ke addabar yara ƙanana da manya ma ta fannin baiwa masu bukata abubuwa da za su rage wannan kuncin sannan a sami wanda suke da bukatar tallafawa a cikin organizations na duniya baki daya da kuma na kasa kuma a ba su shawara ta hanyoyi wadda za su iya ba da wannan tallafi wanda zai ba da ma'ana. Masu juna biyu da masu jego na fuskantar matsaloli iri-iri. A sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Bama, wata mata ta fi jaririnta a filin su bahana inda aka rasa ko da ɗan kamfa da za a sanya masa. Dr. Sidi Ali Muhammad likita ne a wannan sansani. da suna da babu riga ko da kai ko pant da yaro zai sa babu kuma yaron muna labarin an haife su ma a waje ne sun samu kwana uku wasu mu cikin mu sun kokari sun zo masa da kayan sawa so yanzu ba son gaya wa gwamnati cewa lalle lalle ko da suna da kuɗi nan babu kasuwa babu komai so dole ne in a cikin taimako da ake na kayan haihuwa mai kokari mu sa mai karin kamar kayan sawa na yara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan To har yanzu dai kan al'amarin na arewa maso gabashin Najeriya wata cibiyar koyar da kasuwanci da ke yankin mai suna Entrepreneur Development Center tare da taimakon babban bankin Najeriya ta dukufa wajen koyar ma 'yan gudun hijira da sauran masu bukata dabarun kasuwanci da sana'o'i. Haruna Dauda gare ka. alhaji abubakar abdu gusau dai shine shugaban wannan cibiya a wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin bankin nigeria cbn borno state government kuma ai development saboda haka abinda ake ma tripartite agreement yanzu mun yaye dalibai kusan dubu shida da dari biyar a cikin shekara uku da rabi akwai batun yan gudun hijira wadda da daman su sun shigo cikin garin maiduguri wannan dama an kafa ta ne a nan garin maiduguri kamar akwai irin waɗannan yan gudun hijira da su ma suka shigo wannan don neman irin wannan horo su zama eh kwarai da gaske ai mun waɗanda suka zo suka biya kuɗi waɗannan daban ne kaga ba su zo a matsayin yan gudun hijira to mun je a camps din su idp ka kuma mu muka biya dubu biyar biyar din training din da ya kamata su biya don mun san basu a kuma nan borno mun yi training a idp camps na fiye da mutum dubu fiye da mutum dubu kuma mun je adamawa shi ma mun je camp wajen camp biyar mun yi training shi ma fiye da saboda haka kuma yawanci ma waɗanda muka yi training a adamawa din da yawan su yan borno wannan horo da ake bayarwa nan kamar tsawon wata nawa ne eh duka duka bai wuce wata bai kai wata amma kuma ba wai mu ne za mu ɗauko kuɗi mu bashi ba don mu babu wani kuɗi da aka bamu aka ce mu basu amma kamar yadda na gaya maka in suka gama wannan horon kafin su gama za su yi abin da ake cewa business plan wannan kundi wanda zai nuna wani irin harkar kasuwanci suke son su sannan kuma ya za su yi shi sannan kuma su je su tabbatar ma mutanen banki cewa abin nan Lallai yadda suka tsara shi abin na haka gaskiya ce suka tsara to ko me ɗaliban za su ce ne game da yadda ake ba su wannan horo sunana da ana koyar da mu ne yadda za mu koyi sana'o'i daban-daban da yadda za mu kula da sana'ar namu ana ba mu ilimi sosai dama kina kasuwancin ne ko kuwa yanzu ne ke so ki koyi harkar kasuwanci yanzu ne nake so na shiga kasuwancin shi yasa na zo neman ilimi akan yadda ake tafiyar da kasuwanci sunana alhaji baba gana abdurrahman alhamdulillah an koyar mana muhim fahimta kuma ya yi mana amfani kasuwanci ne aka koyar mana dama baba kana harkan kasuwanci ne ko kuwa ina yi kasuwanci ya kai shekara arba'in ko 50 ma to gashi baba ka kai waɗannan shekaru kuma ka zo neman karatu don eh, eh, me faru kasan ai koko shekara da rika ma karuwa muke nema ai kasuwan inda za a yi na zamani dabban na da wasu dalibai kin da suka fito daga shiyar arewa maso gabacin najeriya da ke samun horo a wannan cibiya da ake kira entrepreneurship da ke horar da su kan harkokin kasuwanci musamman ma 'yan gudun hijiran da ya zaka kewar gwaje a wasu sansanin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah wadarin rago to a gaida dan mutan biyu yanzu kan bari mu za ku da gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau, kamar yadda muka yi alkawari za mu fara taɓo batun wata baiwar Allah ce mai suna Firdausi, wadda take auren wani mai suna Ado Shehu. Ado Shehu ya rasu kimanin shekara ɗaya da watanni takwas da suka wuce. Kafin rasuwarsa, Firdausi da Ado sun haifi ‘ya'ya guda biyu dukkansu mata. Babbar ana ce mata na Aisha mai shekaru huɗu da haihuwa a lokacin rasuwar mahaifinta. Ɗaya ƙaramar sunanta Fatima Zahra'u wadda ita a lokacin shekarar ta ɗaya ne da watanni kuma tana shan nono ba a yaye ta ba. A bayan rasuwar Ado, wani yayansa mai suna Yakubu Shehu, wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, wanda ɗan majalisar dokoki a jihar Bauchi ne, sun je sun karɓe waɗannan 'ya'yan guda biyu, aka kuma haramta ma uwar da kuma duk dangin ta zuwa ganin su. Daga baya ma sai uwar take samun labarin cewa Nana Aisha mai shekaru hudu ta rasu. To amma dai ita babu wanda ya gaya mata daga bangaren waɗanda suka kwace waɗannan yara a hannunta. Za mu waiwayi dukan bangarorin domin jin abin da za su ce kan wannan batu. To amma yau za mu yi shimfiɗa ne da bayanin yadda wani abu ya samo asali daga bakin ita uwar 'ya'yan nan malama firdausi suna na firdausi daga garin bauchi ni ce matar ado marigayi wanda allah ya masa rasuwa shekara ɗaya yanzu da wata bakwai to ya rasu kaman ya bar da akwai yara ya rasu ya bar da yara guda biyu da na aisha da na fatima mm-hmm. to yanzu wani hali ake ciki tun daga lokacin da allah ya masa rasuwa ya zuwa yanzu tun da allah ya mamiji na rasuwa muka shiga wani hali na wargacewan famili dina da yarana yan uwan mijina sun raba ni da yara na tun bayan arba'in da na yi na rasuwan mijina raba ki da 'ya'yanki kaman sun zo sun karbe su daga hannunki kuma yaran nan sun girma ne ko kuma da yaya yarana ba su girma ba yara na hasali ma ɗaya shekaran ta hudu aka karɓe ta aka karɓe ta karɓa kuma wanda bai kamata ba da yarinya na kuma shekaran ta ɗaya da wata bakwai aka karɓe ta don ko yaye ta ma ba a yi ba tana shan nono aka raba ta da ni aka rike ta a lokacin da mijina ya rasu bayan rasuwansa ne gidangin mijina suka zo suka ɗauki yarinya na mai suna na aisha bayan sun ɗauke ta muna shuru-shuru ko za su zo akan wani magana yarinyan babu wanda ya zo na je shari'a commission don ko akwai wani abu ne yasa suka ɗauke ta shari'a commission sun neme su amma mutanen ba su zo ba har daga ƙarshe shari'a commission suke gaya mun ko zan in ina son maganan gado za a ban gado amma yarinya na ba za a bani ba daga baya mutane suka mun yawa suna magana akan tun da ya dauke ta yana son ta ne yana son ta ne waye ya dauki a cikin yan uwan mijinkin nan waye ne ya zo ya dauki raba ki da wayannan yaran naki yar su ne ta zo ta dauke ta a gidan da nake da ta dauke ta ya ta kai ta gidan kaninta wato yakubu kenan yakubu yakubu shehu dan majalisar jihar da ta zo ta ɗauke ta ta kai ta bayan daga baya bayan shari'a kwamishin sun neme su sun ki zuwa mahaifiyata ta mun magana akan yaran rabu da su in bar su komai yaro na kowa ne allah zai raya ta ta ɗauki kayan yarinyar dan ba su karɓi koda da kayan ta ba an raba ta ne da gida ba ko kaya a jikinta daga ita ya kayan jikinta suka tafi da ita daga nan ne mahaifiyata ta ɗauki kayar ita na na aisha don ta kai mata su kuma gana da shi yakubun kenan bayan nan ta je gidansa da ita ya yata zara'u kenan lokacin tana shan nono ta ɗaya da wata bakwai lokacin ta je sai ya ce bayan ta bashi haƙuri ta ce mishi ma wani abu ne faru to shi yakubun kenan eh. daga nan dai ya musu cin mutunci irin wanda dai dan adam bare iya jura ba ma ya ce bare karbi kaya ba su tafi da kaya sun taso za su fito ita yarinyar tawa tana bayan ma'aifiyata ya zo ya jawo ta yana kokarin kokuwa da ma'aifiyata ke wai akan ita ma dawo gidansa ba za ta fita daga gidan ba suka barfi wato suka sake kwace wannan karamar ita karamin kenan da ba a yaye ta ba bayan sun dawo kenan muka neme su a kotu to mun je kotu da su kotun da muka je na farko sun neme su zo daga baya da suka zo sai daga baya suka kori kara mun je kotu na biyu kotun na biyu mun yi shari'a da su har sun ba da odan cewa a dawo da yara amma shi yakubu ya yi apil din shari'a tun da aka yi afil ɗin shari'a har rana mai kamanta yau ni babu wanda ya zo ya sake samu na da maganan an tada maganar lauyan shi bai sake zuwa ba sannan sun je sun jingina shari'a bayan zaman nana a gidansa kenan na kimanin shekara ɗaya da wajen wata biyar ina zaune wani rana ranar juma'a na zaune sai na ji an mun waya na ɗauki wayata sai na ji an ce mun waya ya haƙuri waya ne ya miki waya ko kuma wace ce wani ne ya mun waya ki san shi ba na san shi waye sunan shi garkuwa mhm. shi ma ɗan gidan ne a'a ba ɗan gidan ba ne yaron mai gidana ne kafin ya rasu mhm. yaya haƙuri me ya faru ya ce mun nana ne allah ya mata rasuwa shi ma yanzu ake gaya mishi wannan labari to daga nan ne na kira gidanmu nake gaya musu cewa nana allah ya mata rasuwa to an ki kira 'yan uwana don a sanar musu cewa nana allah ya mata rasuwa an ji labarin haka to a nan ne da ta sanar da shi yayanta kenan dan uwanta sai suka ce bari su je su duba cewa da gaske ne rasuwar yarinya? don akwai lokacin da kanwata ta taba zuwa gidan shi ba wanda yake zuwa ganin yaran kanwata ta taba zuwa gidan shi domin ta gaiwa innan yaran ya sa polis suka kama ta shi shi yakubu kenan dan mm. majalisa mm. bayan nan ya sa an kama ta kai suka ce su ya sa doka ma gidan shi kar wani ya sake shiga mishi gida ba tare da izinin shi ba daga nan ne kuma su suka je dubawa cewa da gaske ne an yi rasuwa suka samu ya ce musu eh an yi rasuwa sun ma dawo daga makabarta an cewa na ta mutu ko tana raye ba Allah kaɗai ya baro kansa sani tunda yanzu haka hukumar 'yan sanda sun ce mu je mu a gwada mana kabarin na na mun je eh to kafin wannan lokaci a ah, kun ɗauka shi ya ɗaukaka ƙara mm. kuma ba a gayyace ku ba to menene ya faru da tsakanin wannan lokaci tun daga wannan lokaci babu wanda yake zuwa ya ga yara yara dai sun zama suna gurinsu odan kotu tun da su sun jingina kara wanda ya je gurin ganin yara shine sanadin da ya kanwana ta je kenan aka sa aka kama ta polis suka kama ta mm. to daga nan babu wanda yake jin labarin lafiyansu rashin lafiyansu har akwai lokacin da na ji labari a gari yata ba lafiya tana asibiti nan na ziyarci asibitin na je na samu da gaske tana kwance a gadon asibiti kin ganta tabbas na ganta ah, rashin lafiya ne yake fama da shi sai na tambaya cewa me yake damunta aka ce tana fama da limoniya ne don har suke gwada mana a lokacin ma ta taɓa kwanciya a asibitin ita na na fatima kenan to a kan ta rasu a'a kanwarta kenan akan ta taba kwanciya a asibitin ma mu ba mu sani ba to daga nan ne dai muka zo so biyu nan ma aka sake daga yarinyar a asibitin ya suka mai da ita gida nan ma ba mu sake jin labarin yadda yarinyar ta kare ba ko yaya ta ƙare da jikin ba mu sake ji ba to shi yakubu wanne ne wani irin dangantaka ne yake tsakanin ki da shi mijinki marigayi yaya yake ma mijina marigayi mm-hmm. uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne ko kuma ya dangantaka take tabbas uwansu ɗaya ubansu ɗaya mm-hmm. masu sauraro a biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan bayani daga bakin firdausi har ma da mahaifiyarta kamar yadda muka ce zamu nemi jin ta bakin su 'yan uwan mijin nata da suka kwace waɗannan yara da kuma gaskiyar batun rasuwar na aisha ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya to a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana nairobi na kasar kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas kana zai yada zango a kasar sudan ta kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar ba ta sake aukawa cikin wani yakin basasa ba sai dai kuma kayan sai dai kuma kerry zai tattauna da shugaban kasar ta kenya uhuru kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar kasar sudan ta kudu afkawa cikin wani sabon rikici shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya ce harin kunar bakin waken da wani saurayi ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya hallaka mutane 51 kano su da dama sun samu rauni erdogan yana magana ne a ranar asabar ya ce bayanan farko sun nuna cewa dan harin kunar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru goma sha biyu zuwa sha hudu ba ya ce ga bisa dukkan alamun kungiya is ce ta kai wannan harin a birnin gaziantep da ke kusa da bakin iyakar syria ba mamaki idan aka samu barkewar kwayar cutar zika a nan amurka har na tsawon shekaru biyu musamman a jihohin da ke gabar ruwa kamar yadda wani masanin kiwon lafiya yake cewa dr antoine fauci masanin harkokin kiwon lafiya ne ya shaida wa gidan talabijin na abc cewa ana iya samun wannan cutar a jihar texas da louisiana To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu mu ga masu sauraron mu Abdullahi da Shehu da ke unguwar Tukura Kwantagora saboda rasuwar dan uwansu Isiyaku Muhammad a jiya dinnan. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sulaiman da kuma mu na wannan lokacin wato Malam Zubair Basuda ne. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.